Música wannan shekara sai da amfani da fi kyau saboda haka kai ma nake zuwa nake zuwa da kai yawwa yawwa mai drama alaikum alaikum salam ya dawo barakatu alaikum salam sai sai gana yi ya zama sarkin noma a nan ne mutane ba na sako barka da aiki

ko ba gaskiya ba ah. eh, to shi ne idan ka gane da ka yi wani abu a zuciya to har yanzu ni ba ka ce da ni komai ba tun da mai yi magana gonan nan kana son ka sai gonan nan nace alhaji ban da halin sai da wannan gona ce gonan nan ba alhaji ita ce babbar kadara gare ni wacce na mallaka bayan tsira da nake yi yaya zan rabu da ita yanzu ka gani wannan gona ni abin da ya sanya ka gana. na nake yi in mallake ka a gidan gona na'am to shi sai haka kamar na takura a kan mallaki wannan gona ba wani abu bane ba sayan wannan gona ku manya ne Sai ta sai da min za ka samu wata kuma na san za ka sai guda ɗaya gonar har ma ka rage waɗansu kuɗin a ciki sayan daraja za a yi mata ba wani abin da ke da ba <laughs> wato kai ka sayi gona ta ta zama babbar kadara a gare ka ni kuma ka raba ni da tawa kadara to ba zai yi ba alhaji ya hakuri da Allah dan ya yi hakuri da Allah ya hakuri alhaji Thank you. bayan wannan aiki da nake koya maka akwai muhimmiyar magana da nake so in gaya maka ka yi ƙoƙari ka zama yaro na gari kuma ka zama mai haƙuri ka san sha'anin duniya sai da haƙuri malamin in ka zama malam aure na saboda karatu da kake da himma a kai ka kula da addini da kyau dan mu shi ne abin takama

ana ana tattafawa a'a ana lau ina gajiya yaro da hazaka ba mu da za koya ni dai a ra'ayi abin da nake bukata da yaron nan mutum ya koyi karatun zaman duniya da yanda zai zauna da jama'a lafiya da kuma addini to shi ne a raina tukuna kafin wannan sana'a wannan dan kare zauna a gida ne kurin ka san rumiya ta yara akwai zaman duniya ke wuce wannan yaro zai yi muku alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum bai da kanka malam samari na san za ta yi mamakin gani na warhaka na yi nan tsarar ba ka kawo ta gona alhaji fa ba na magana a lokacin da yana muke magana gona da nake ba zai wani ai kana nan dai eh, eh. malam kada ka yi kuskure kuma ka dawo kana da na abin da mutum ke so to zai iya ko ne don ya ya a ne a ba wani abin da zai same ni da Allah na dogara insha Allah alhaji abu sai ba kala sango haka take kuwa sai mun gani sai a Allah ya da ne da Allah kala sango sai an ana sango a mai alhaji sango lafiya ya kai irin wannan ba abin da zai faru akwai abin da mutum zai maka wanda Allah bai ma ba ba abin da zai faru ma ba ka hankalar ka ba komai ka ba mana irin wannan ka ai bai da ba abin da zai faru ma da ni ba da Allah ne ba ne maka abin da Allah bai ma ba ba ina kawo mutsila da zama na zira amma dai mutum ya yi kasuwa ido gudun ido idda kake ido idda kake amma kai wani kyan mutum ya ba wanda kuma yalla suka bi aikin fitari ma na ga alama ta kama bayan da ido daya soko gani ban ga dabbobi ba kace man wani ko dabbobi ma suna mana mata ne ne da la ilaha illallah muhammadu rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un والله ما عندنا كذا كبار كبار كبار تعمل حاجة كبار إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أها أبدية سلام عليكم سلام عليكم هلا وسهلا عليكم وعليكم السلام Constable. Constable. Kada Allah zan samu garki? Malam Sangwa. Ok, an da Mijina ne. Mijina da ke so ko zan samu ganin Allah ba komai a fito da

cewa uwar da wuka ina lillahi wa ina kashe shi na dafa ke na sai wani mutum biyu suka zo suka ce da malam sangoyin ta kai suna ba ni ne ba ni ne suka cikin da sun ne sun labarin shi ne da yin mutum da an to ai malam wannan kowa ya san wannan magana ta rike ajara na an malam ina nake son gaya muku ni dai abin da za ki mun guda ɗaya ne yaron nan shi kaɗai nake da shi a duniya mun ban da shi ban da kowa ki kula da tarbiyyar ranka ya zama yaro da kowa ya taso da zama mutum kirki na gara dan Allah dan Allah malam dan Allah dan Allah ka daina yin ka daina ma kake min gwiwa in kana wannan kuma ni gwiwa ta duk sai ta da yin in Allah ya jama da zaka fita lafiya ni na san wannan abu sharri aka yi maka kuma mutane da yawa sun san wannan sharri kuma Allah ya da zaka fita malam ni da ma abin da ya sa na zo na zo na tambaya ko da wani abu kake da yau ba komai ba komai ba komai ba ke nan da mu abin da nake Allah ka da Allah ka mu gaba ki ko ko kala ta ba ko ba منذ كل من أجلها داخل يفرح an ya masu za ka yi aiki na kuwa sai ya da wajen kawai bai bai mutu ne almusa ba ta hannun ruwa ba idan ba za ka yi wannan aiki ba ka tattara ka je mu kan gina ka tafi 走走走走走走走，这个了这个了。嘿嘿嘿。哪个好？真的，好。哎呀，你。不好。

yawan mutu a kan malam tanko shi malam tanko can har yanzu baya fuskantar mutane ba ba a cikin sallah in za ka yi an dinga maka faɗa kenan ababa haba mansur in ka san halin mutum ba sai ka ci maganin zama da shi ba halin ka ne baka sani ba malam tanko da wannan gaskiya an ce saura ya kamata ka ku birni inda dai kana cikakken gama makarantar gaba da firamare ne ma'aiki ba ba yanzu kana jin abin ka zai yadda da yake ba zan ce eh ko a'a ba sai dai an tambaye shi tukunna an ji in ya yarda shi kenan sai ka tafi ka ba shi ka ɗauko abincin ka Yeah, she's a baby.

don ku dole ne zai ka duba kuka gani yanzu a ce shekara ɗaya ɗaya goma sha takwas ke nan ba ana ta abu ɗaya abu ya idan ba za ka iya ba in wani a ke a cikin akwai wani mutum da gona ko fili ko gida wannan zan shiga harkar nan alhamdulillah zaman to ya ma kai kamar da ke ba to wannan gona ba na da maka ka amina yi da ne kan wannan harkar gona haba ne eh, to yanzu ka zo da amma duk ba wannan ba yanzu ne ake ciki yawwa kin ga abin da ake akwai kuma shi tsari sati ɗaya ko biyu nawa kwana bakwai ni ba wannan ba kada ka sake dawowa kuma kama ka iri shi nan ba daga wannan a gaba 你也不用激动，你傻逼！哈哈哈哈，就完蛋！哈哈，妈的，他妈的，看懂了，看懂了，我有技术。 kai ba wannan ne kawon ba waye ma san ba cikin ku ba ba ba ba wannan ya fito ba su zo ganin kamar suke da Allah sai mako mana da ke Allah bai mu dinka inda dai Allah bai inda dai zaman nan ne Allah bai Allah bai taimaka mu je mu je mu je ko Allah mana Dobra. Muszę. Mana ina wani? Na gajiya. Sistira ga gaishe ka da kyau da kyau sun ce a gaishe ka. sannu baba ina wuni ga lafiya lau lafiya lau sannu masu yawa baba lafiya kuma haka lafiya amma ba ba komai ba ne kuma ne ba wani mai karfi ba ne mansur ne ya ce zai tafi birni saboda a nan kaga ba wani aiki yake yi ba kuma aikin su da shi da malam gaskiya zaman nasu da ba daɗi shi yasa sai su shi tafi birni ya je nema aiki na ce to a gaskiya bari ya zo mu gaya maka bai kamata ya tafi baka sani ba hmm. ya zo ya gaya maka Allah ya kawo wannan rana na san a rana zaman masu da malin kanku dama zaman nan da san sa gaskiya to mansur yanzu ka tafi birni mansur wa zai kula da mahaifiya wa zai kula mana da gonar mu mansur baba ne maka alƙawari Allah ya duk shekara zan dinga zuwa ina duba mahaifiyarmu kuma gona ko ban yi noma ba zan zanga sa a ne nan Allah ya hmm? to da dai za ka cika wannan alkawarin abin da ka faɗa to da shi kenan sun ce ba komai da za ka iya aikata wannan abin da ka faɗa da shi kenan baban Allah da kakka samu damuwan Allah ya zan wannan alkawarin to Allah ya zuwa ce. kai lokacin ku ya gari to Allah ba ka samu mu je mu je ta shi mu je Allah ba dai hakuri

na da jiya lafiya na cikin eh yi mata magana Baba ga sana. Aku tahu, sana nak? Tahu, tahu. Ayo pulang. Mana? barka dai lafiya ina gajiya lafiya kalau sabobin lafiya ko lafiya makera to shine aka aika aka ce eh ni na aika dama saboda akan tafiyan yaron nan ne eh mansu to to nake gaya maka don bai kamata da baban nashi ya yarda ya tafi sai nake to ba ya tafi ba dai sai na ce da maka sai wata rana aika a kirawo min kai din eh. gaskiya wannan abin aji daɗin kuma ana yi da kai ya ba ko ba haka ba kuma wannan shi ne tabbaci a sun hajara su a wannan harkoki ne fa ba abin da kake da ko ne ana ba mu girma na kuma a sana ko ba haka ba to game da wannan yaro tafiya tafiyar ta birni to sai dai ba haka sai sun rabuwa da ɗa da mahaifi da ke ta zuciya a kanin da wannan yaro babu babban abin yi a gurin ba ba a ita ce kan sakalin kowace irin da za ta ta cikin da lai ubangiji Allah ya kai lafiya kuma Allah ya kira ta hawa wannan shi ne abu ne. Eh, kuma yanzu ni a ya kakkara ina shi ina shi ya kinsa zan je mm, ba zan fita da tsirkiyarsa ba Ina ga horon ta ne zan zara ka ta tasha eh, kina ji ko kana ji ko mun sai eh zan raka ka har sha, zan ka hau mota in ga tafiyar ka saboda haka yanzu zan koma makera eh, eh akwai wasu yan lujira da zan je eh na gode madalla madalla madalla madalla madalla Allah ya ƙara zumunci Allah ya ƙara zumunci Allah ya ƙara zumunci Allah ya ƙara zumunci mama ta ka yayi kalamu san da daɗi a gurin nan yaya na ga duka kai wani iri gaskiya kalamun da mara san ko ya kake ko ba su da kyau zancen ba su tafiya duk ba ta taso ba tun da ka babanka ya amince ka tafi wani irin ba ta tafiya kuma za ka yi eh? kawai Allah zai ba da sa'a abin da zamu mu maka addu'a kenan ubangiji Allah ya ba da sa'a kwanya birni da hanyar birni birni da kwanya kana da ba ku shi ne abin da nake za ku je a nan yaro da za ku je birni za ku je eh motar birni motar birni za ka to da ya mana ka karbe mai da ka to ai kamata in ta ta kafin ya zo ai saboda la la yaro

abin da zan gaya ma karatu da idan an da ake rufe ka ka gani dai mahaifiyarka Zan ke amana tsakaninka da naka ka gani Allah ya sa mahaifiyar na taka da take ba taɓa jin kanta ba tsakaninta tsakaninta da mahaifin kana jira da kyau saboda haka dan Allah dan annabi tun da za ka yi birnin abin da nake so da kai mansur muddin ka je birni kai su birni lafiya to kada ka kuskura ka dawo wannan karkara mu sai fa ka kulla wani abu wanda za ka dawo da shi ka kyautata iyayenka. Kana ji da kyau. kar fa ka dawo karkarar nan samu sai ka samu abin da za ka kauta a iyayen nan na ba kowa ba nema alƙawarin Allah ya tafi da ba zan dawo ba sai na da wani abin hakuri da ba mu je ko masu ko masu a wata sa ka dan Allah motar mu ta kare akwai ne na samu a nan kai yaro tun da wata ba sai ba mu sauki mu sauka kayan nan amma dai in ma ka da na ai dole da wasu an kuma da su sannan za su tafi ba a gaida sannan a kula da mai an da Allah zo kawo mu zo ka hawan waje ba mana mota ya kai da ko ka ta kai na ko yawa ba su ma idan ka je ka ba yi ba shi yawa a kula da babu babu ba kome mutum wallahi ba komai ba komai kar ka dawo kar ka dawo sai ka kulle na abu mashin Allah ya kiyaye barka dan Allah na zan Ibrahim ko Ibrahim eh Ibrahim ne ne ba ko zama mu tare ba amma ka ji ko ne ji Allah kan ne ma ko ku ji ka ji Allah zan da ko Ibrahim ma da roƙe ba ka mu ko na gode a halin yanzu dai ka san hajara ita kaɗai ce a gidan dan Allah dan Allah ba ka kokari ka dinga taimaka mata wajen tanko a ba ma ina jin ka hajara wani irin taimako ne ba zan yi mata ba tun da zamana da ni da kai amin ya zamana lafiya ko ba haka ba ya to amma abin da nake so fa in shaida maka a sai da gonan nan taka ko hajara da mansur ta samu dan jari a hannun malata na gaya maka gonan nan ita ce jari tun ina waje an yi an yi da ni in sai da gonan nan ba biyan da ba a gani ba na ce ba zan sayar ba saboda haka ni ba zan sai da wannan gonan ba faka to malam abin da nake so shi dan na akwai kuma wata baya da kula wannan yaro wannan yaro tun da wuri nake ce maka ka sa shi ya koyi sana'a hmm. sa shi ya koyi sana'a malam dan abinda duk Allah ya kaddara a faɗin duniyar nan kaf ba wanda ya ni ma nan da hajjar na cikin nan yanzu ka ce da duk kawo ne saboda haka ba abin da zan yi sai dai roƙi Allah ya yi mana duk wani abin da ya same mu da duk wani abin da ya same mu shi ke nan wani ta an san koma Mas I did. da ɗaya bayan ɗaya in kasa ku a kalla uku ina mai lamba ɗaya bakwai bakwai bakwai Allah bai da ina mai lamba hudu shida bakwai da ina mai lamba tara takwas bakwai ta ina mai lamba daya tara sufuri tara an kai lade ta ta ina mai lamba bakwai takwas tara rana ya fito ta musa ta bashi yanzu haka sha sha ni ke gaba Saya melamba, saya lamba saya sifili daya sifili ok ya fita Saya daga kan. Ah musa eh sa ada sudah bisa. Kita itu baca isa da kai su bakin kogi can inda muka saba zuwa don fasa duwatsun a ya ga musa kai ya come so zan haɗa ta da mutane wancan bana kuma ya gama dole tabbata sun yi abin da muke son in kuma kaki za ka shiga gudana tsara hana su ok ya rabu saboda haka ga dattijan nan sa tare da wa'in nan sai ka tafi da su 走啊！ kai fa ne ya haske ba ko kuma dama ba yan iska a gidan nan kuma saboda haka abin da nake so tabbatar muku da shi shine ni da kaina zan tafi da ku kuma dan iskan da ya min fitina doko duk dan iskan da ya min fitina zan ci mutuncinsa Come on, OK. Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens. Donc, donc, donc, viens. Viens là, viens là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, alaikum salam. yawa yawa malam ku za ka wuce da malam kuma ya ya ya ya da ya ya da malam malam buba ya sha shawara ko Allah ku za ka wuce da ka tsama ne kan baya ka tsaya ya yi ko ke a hawa an buga an barka Allah ne ya ta Allah Allah ne ya ta ya abba alhamdulillah ya abin da ta da ka san ta rayuwa yana da kuma duk da jin rai dai a iya kan da rai kaf duk abokan da muke harkoki da su babu wanda ya kamata da kara kamar ka kai ke a kan irin wannan abu gaskiya ne wato wannan bawa Allah to eh wanda muke tare eh, wato ba wani abu ya sa nake son da yi maka bayanin ba dan abubuwan abu ne mai tsawo haka to amma kafin ita na wani take duk inda mutum ya samu ya dan tsugunna ya dinga dan samun abin da ya dan harbo a yau da gobe ya yi gode Allah haka ne a takaice a taimakon da aka saba da yanayi zuwa ɗaya to a san ba wanda zai kara da wannan magana ne alhaji A saboda ka shi wannan mutum to zan so a taimaka to game da yanzu ya rika dan ba a cikin haka da duka abubuwan da ya kamata kuma idan samu wanda zai kai bai da kuma tsira haka ne ko kasance dai an samu cikin masu kasauri. Ba Allah ya kai mai ina haka in malama to kamar yadda ka san ita rayuwa baya yadda za a yi ake rana ɗaya mutum amma hanyar zo da Allah ke baro ba sau da ka sai a yi hakuri domin duk wanda aka ce a zo a zauna kuma an ce wata rana a zo a ɓata ta wani tsakanin hanyar hakuri ma ana so da haka duk abin da nake so a yi hakuri kuma matsayin da muka samu kanmu a hakura a lokacin da ya tsare mu. 再给你漂亮，对吧？什么 duk wanda yake aiki ka ba shi na ba ku irin minti goma nan kowa ya iya zuwa mai shan sai sha mai sallah sai ya je ko ba sallah ne mai sallah ya je saboda mu mu dubi lokacin mu a abu da muke ba ba ta lokacin muka zo yi nan ba zona zona bayya malam Mana mana ku samu da muke ko ko ko ko. Aje kan ajiya ta na. wato ina ganin ogan nan namu ya tsane ne kai masa ne haka ya tsane ka wallahi baba tun da aka kawo ni nan aka mai shanu ya takura Yusuf sai a yi haƙuri abin da ya same ka ni ma shi ya same ni ni ma nan da ka gani nan sharrin kisan kai aka na samu mutum matacce a ta a kasani na kake yaro subhanallah subhanallah kuma ga ya tsane mu kaga dai a haifa dai na haifi yaron nan amma dubi dukan da ya mun haka kurin ba laifi sai ba na ni ne da yake mana kawai baba ga baya na yana ciwo Allah ba ta mula ta yanzu ka tafi birni mansur wa zai kula da mahaifiya wa zai kula mana da gonan mu mansur baba ne maka alƙawarin Allah ya duk shekara zan dinga zuwa ina duba mu kuma gona ko ban yi noma ba zan dinga sa a nemi nan Allah ya kada ka kuskura ka dawo wannan karkara ta mu sai fa ka kunna wani abu wannan za ka dawo da shi ka ta iyayenka bazan me haka ne ba komai na sha gaya maka ka mai da hankalinka da rayuwa wallahi za ka samu kanka cikin wani mummunan hali in baka yi hankali ba ba ka ganin wani gurgu ne wani ma yana asibiti ba lafiya za ka damu kanka salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum abu alaikum salamu ala zanko ne hmm? yawwa sanidai yawwa sanidai sannu ka da barka gajiya ka godiya ka ya muka ji da damuna to a ba wani abu ne ke tafi da shi ba maganar yaran nan ne mai saboda abu gani na yaran nan tun da ita fi abu sai ya kici ya kici ko ba haka ba tsarin da zaka kuma raya ba abu ba lafiya to shi ne na ga abin fa da ya fi dacewa wannan matsala fa gane mutum ne ta bukata ko ba haka ba wato wannan gona na ga abin da ya fi dacewa a sai da wannan gona da wannan wahalhalu da kuke duba irin wannan wahala da ake wannan wahala da su nake gani a sa wannan gona a kasuwa a karɓi kuɗin ka sai na sai ji ne fito da wannan yaro a dan kame wannan kudi ne kuɗi ke juyawa wallahi ke yi ba zaman da malantan ku hajara wani hanzari ba gudu ka kai kanka ka san halin malam me tsatsauran ra'ayi yanzu malam ba zai da daga a ce da gonan nan tasu ba kuma yanzu in aka ce da gonan nan yanzu ina na san zan tafi da jirgin ne abin yi ɗato hajara a cikin ƙarin da ke kubarara idan aka ta mutunci ta hulun ba a sanya ba wannan abu kan ai mm, mm, daga ni suke wannan abu ai sirri ai daga suke wannan abu ai ba mu ko ba haka ba kuma shi wannan yaro da nake gaya miki je ba yana nan cikin mm, na tura shi zama na audu jika mai yaɗiya ba sai in miki kwatance ki je can gurin nata sai ki dole ko kuwa eh Thank you. to a gaskiya ni ba abin da zan ce da kai sai godiya to ai wannan abu ba abin da za mu ci don ko iyalanka abin da za ka yi musu nan abin da kake mana ba abin da zan ce da kai malamin ku ah, kuma ba komai ba komai to kuma sai dai zancen kuma wanda zai biya ka san yanzu wannan magana bakin mutum za a je aiwatar sallan nan ba kaga ya zama tona asiri a gurin mu wannan magana babu tunda wannan magana kawai mana ce ko ba haka ba ko ba haka ba ai wani abu wannan abu da su sai mai saya malam yau. Hmm. ne abuwa. Wannan abu a yi a ne. ka gani ko yau ta zama yau ba babba ba yaro dan ana gidan Allah saboda Allah ya kar ka dame su haka ne baba haka duniya ta gada gaskiya wuya ba ta kisa yusuf ba muna hira da kai sai ka kankina mun ta na mun amma ni babban abin da ya fi damu na kaga mahaifina makawo hmm. kuma uwata ba ta da karfin da za ta da min nan to ya zami haka Allah ya nufa kuma haka Allah ya so mu taji mu Allah mai sallah kan lokacin da aka ba mu yakuri sallar ta gagara to kifi nake ne ina kura waye shigo a manzur

ai ba komai amma ina fata dai lafiya a lafiya tsaro wallahi ina son dai da kuma to a musu a cewa Allah kiyaye kuma da rashin lafiya ni ka tabbata da lafiya ne a lafiya tsaro wallahi kwana biyu ne yau mu fara in ka lika da shi za su yi kan Allah ya kiyaye ya kamata a ce ba ya na abin yana ɗaki yana Allah ya kiyaye kuma Allah ya sake kawo lafiya ke hmm, adara kun gamsu da abin da ke cikin tafi ta na abin da ai mu ba wani abin da mu ce iyaka ko me ta so idan wannan sulhu ko ban san abin da za ku yi ta fuskanta da me sai da mai sai dawa to ku shaidu kun fara ga kun karanta abin da ke cikin wannan takarda kun gani magana ba san ko sai maganan kuɗi da za a bada ko idan an gama sai sa hannu Allah shi gafarta malam ya kai mun kuɗin tun da sassafe. Eh, eh an kai kuɗi. a ce da su fasa to wani ke wai kin huta shemu ai kin huta shemu amma duk da haka ina za a samu alƙalami ko kun sa hannu Allah ba su ne Thank suka ga wannan wannan da aka sa hannu ba ku za ku rike to ka gane? sai eh, tun da abin da ka ɗaya ne sai ga ta to to Allah ya gafarta mana to madalla wannan abu an gama ya yayi tsari yanzu mun gama dai duk abin da ake duk abin da ake tsari da tsari ko alhamdulillah ma madalla ma ya yi daɗi fa madalla ya yayi daɗi wallahi

Thank you.

to a tafi wannan harka yanzu ka ga dai in na gina gidan gonan nan ya'yana sun sami babbar kadara wadda ko bayan ranta suna da abin da zai yi suna sa ta ina abin yake ne godiya domin kan ta hankali a kan harkar da yake wannan gona ai ba kama da ke a daga ainihin da godiya a da na ke maganin ta, da sauki. <laughs> 我们做的是什么？啊，啥？我把我儿子送到派出所。什么？什么？ Yawa sannu. Yawa. Kuna lafiya? Lafiya kalau. Madal. Ya na gidan a ne, babu ta je unguwa ne? A'a ni dai ta ce mu za ta yi bulaguro amma ba ta gaya mu inda za ta je ba. Ta yi bulaguro? Masir shiga da su man baka ruwa. marta ban ga ta shan ruwa ba. Bara an je wajen malam Tanko ƙara samun wani ƙarin bayani a wajensa. Na gode. Ki gaishe da mutan gidan ma. Yawa.

Matar? Baba. Kai ne za ka gari? Ina zuwa. Ya aiki baba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan da zuwa. Dan da zuwa. Dan da zuwa. A a kai da ka da aiki. Wallahi yanzu na saukari. Ai biya ta gida shine ki na sarki gidan a kullum. Shi ne tambaya da ake gaya mun cewar baba ta yi bulaguro. To shi ne na zo in tambaye ka ina ta fi. Eh, wallahi na barka ta yi ku. ma kala guru mai ta wato da gida da gona a addu'a da ke aso ta kula mu an siyar baba matan da suka yi kai da fata kuke shiga Saudiya. Saudiya. Saudiya. Saudiya.

Wata da ne, da duka kuma ko. Salamu alaikum. Amma wa alaikum assalam. Allah na wuya wa gaban duniya. Kusan da kuna kan binne abun ku shiru. Wallahi muna kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lafiya ne. Kina kina aikin yi bindin da ce wallahi. Hajara da su suna nan da abin dariya. Wallahi ina ba shi nan da yara.

kuma ba ma ka san da ake bayan na ta sallah zancen yaro mansur ya tafi ah. a ne ko ko haife wani mansur ne mansur na waje na mana ya ta wani daga ƙauye ya ya ta wani daga ƙauye ne ta sallah yara wajen wata sarki da yanzu na barka da gida kuma nan ya zo wata shida wata shida to an yi ina ce duhu ɗan duru. Ina, zuwa abin da ya kawo da yi da ya fita maka, ba ta ɓagar mutum zai ko a ba ya a yi ya ga wani gida wannan mutum ya kawo shi ke na kawo mata a a ba ta tuba ta. za a yi mata na ba zai ba Haba ni da masu ce daga ta shigo mana na san akwai abin da ke faruwa a tare. Yamma haka hanyar mutu da mutum ne. Ai ba. Yau ina isa ne ma. wata da hankali inda ina nan da rashin lafiya in Allah ya za mu gani. wannan hawayen da kake karba na menene ne ne ne ne sir haka ni kakan ta san min da hankali idan ka zo wuri na kana tsakar da kai ga ba komai ba kan farin ciki idan mun kwana biyu ba ma kai ba kai ya ta ka lafiya take lafiya kalau kuke ko dai ba wani abu da lafiya kalau ba ni wannan kuka na kuka kan fa nake ba ni wannan zama a nan a nan wurin nan ya zama da shi a wurin har na farba na so mata kiwa masa kai an kuma taji ba dai komai ko a ba din lafiya kuke lafiya na gode masa sannu Allah maka albarka kai na maka albarka na gode kan ban nan da ruwa ina da hajjara sai an ga hajjara ai ni da ji ke na hajjara kullum magana ne an san dai idan mutum a gida ne dole haka da shi dole na san da shi ta ji hmm? kun ga kuma din da yanzu da kike gani hankalin mu a cikin amma an fi son rinka yi waka da mutum ke ta komai na Allah ne idan yaron nan ina raye kuma yana gari Allah ne Allah ya tsaya da za a gaishe yanzu malam ba yau din nan ma da muka magana na bisa yace ya dauki alƙawarin Allah ya da kullun ya fita police station duk inda yake ta da ofis ta da ofis ne da yana tambaya kuma yana dubawa a inda ya sani ko ya je irin ko abin nan zai rinka yana duba amma irin wannan da suka zauna cikin din nan ko ni kaina ba na jin daɗi kin ji yanzu a gaskiya na inda zan iya zuwa yanzu in ba tare da na ga yaron nan ba hajara akwai kuma wata shawara ta biyu akwai wani makocin mu nan alƙali to daman matar su yi mun magana cewa tana neman ƴar aiki don kwanaki to shi ne da yanzu ga shi Allah ya kawo su kuma kina ɗauke kin ga kin kama da aiki kin ba za ki zama na to shi ne nake son dan wanke wanke da shara in kin karya nan da safe

拿过去，拿过去。 Madalla. Ba na gwadar. Na ci kawai ke sunan ka ba. Suna na mai sai. Ke suna na rage. Allah ya dan ya hakuri na dan ciwon dan gani dan wallahi wallahi. Sunan ka ba sai ku. An ya suna na ne tabbas. gaja. Ya gari. Ya gida. Rage ko. Wallahi ina gida ne na hango. Sarki. ma ita ta gidi da to shi kenan amma dai ya ya

Rakiya, na samu sabon wajen hafi wanda kuma na yi matuƙar farin ciki sosai. duk mutumin da nuna yana kaunarsa to hakika ya kamata kai masa kaunar shi amma kuma akwai wasu matsaloli guda biyu wanda ke samu na farko dai kasancewar mahaifi mai hali babu wanda ke shi a gare abu na biyu kuma a gaskiya gaskiya ba ni da sa'in soyayya kwata-kwata Dauka, abin da kana gaya miki haka, don bai kamata na yaudare ba, mutane na gaya miki Amma kuma idan makaranta na gaya miki ta miki rai, to Allah ya ba ki Hmm. wannan mai kashe mutane ko ubanka yana kurkuku zaman wata shi ne ka zo nan wurin ka yaudare ta ka rude ta ko ubanka bai ban muku komai na gado ba ne ta raɓo nan wurin ta ga yar masu arziki za ka aura ko duba nan kada hanya nan kar in fata ganin ka a gidana ka ji na gaya maka magana hakuri da ta ba ya kamata mun da gani kuwa kwariya ta fi kwariya ya kuma abin da za ni da ke kenan ko rabiya zo mu je karkan ta can ba na abu ba irin yadda ban yi da shi ba yaran nan ya tsaya ya tsaya ya kuma ɗauki mahaifiyar nan tashi ya da ita zai koma ku wai shi wannan ɗawainiya haka ya gaji da ita saboda haka tunda Allah ya yi zaman ka a nan shi fa zai koma da mahaifiyarsa kun ne Wannan tango. yanzu mansur ne ya aikata haka malam sau ba ka yadda ba ke mansur ba rashin kunya sai yi mun muka yi ta haɗi yake shi dai tafiya dai malam tanko hmm? kuma yanzu akan wannan ka saurara ka gani in za su zo nan wurin ba za ku zo inda kake ba ko shi yayi abu duniya malam tanko amma zan yi mamaki a ce mansur ne ya aikata haka kuma hajjara ta ce masa kana kokonto kenan ya to idan haka kan suka ga ya zai musa ce shi da kwanta su je Allah ya sa hakan shi ya fa ko ya dai dauke ta dai yayi bunni da ita kai kuma abin alheri da kake Allah ya sa ka maka da alheri na gode na gode malam na gode na gode to um, Masir ni ba abin da na ce illa ka ci gaba da yau kuma ka ci gaba da yin tawakali bisa wani al'amari ke faru ina fata kuma Allah zai shige mana gaba amin to azumi zan ji shagon kai shi aje kuma zai Allah ya bada sa amin aje a tashi lafiya to Allah wato ni babu abin da yake birgen da masar illa haƙurinsa lalle kan ba Allah yana da haƙuri sosai ni dai kawai fata nan da kuma addu'a da zai Allah isa ya ga mahaifiyar nan ta amin Thank you. wallahi malam in san ba da akwai mutane kamar ka yanzu ba sai dan da abin ko wannan ai ba ba abu ne wanda za ka samu kanka kuma wato ita rayuwa har abada an ba ku taimakon junan ku ba ba inda rayuwa ba ta kuma ina fatan ba ka yi fushi da wannan abu ne wannan ai babu komai laifi na ne sunana barista ya haya ni kuma suna na mai kuma ni tela ne tela ne dai tela ne eh da Allah bari gida mu ko Allah bari da kadan yau ne Salamu alaikum. Abu alaikum salam. Dan da zuwa. Yawwa. Maraba maraba. Dan da zuwa. Yawwa. Sannu. Sai ka dinka da haka. Sannan ke oh. ne rage Sai da na gajiya kuna nan kalau gajiya kalau iya da kuka kawo maka domin haka wallahi ba kamar zan ba kamar mai daukan wuta ai abin da ya sa ma ai ne na yi kwana biyu ba shigo ba kai wallahi kai ma ka faɗa a'a ruwa da aka samu mai gida sai ban taɓa ganin miji irin wannan ba ba ya so ya karɓi a hannun matarsa ya da dan wani girki na ke maka fa a ne da ni abu Allah ka ce ya abu ko ganin da ina ruwan mai gida mai gida ruwa a mata kuma ina aure a nan a'a to wannan zai ke da shi za ku za Allah kiyaye Allah kiyaye ba da sa'a Allah ya albarka mutum da gidansa kamar mai ɗaukar wuta Nazir ya guri da Allah. Da fatan dai ba ba ma lokaci. Amma na. Nake. Ya guri. Allah wani sako aka bani kuma sai ga wannan dan matsala ta faru. Baba, kar ka samu damuwa, ka daina damun kanka. dole ne da saboda ɗana da matata sun shiga wani mummunan hali baba ba wani abu ya kamata a musu ba illa adda ka tuna fa baba kan ka gaya musu ya ba ta shiga haka ne to ba komai na dangana komai da Allah dai shi ne mai kowa mai komai rayuwata da rayuwar su tana hannunsa gaskiya to baba mu ji mu ci abu to faɗa ne mu ya tunkuna ba ka da ja a wallahi dinka alhamdulillah tun da ka zo ka fi ba kuma sai kawai gani ka san yanayin ayyukan ba gaskiya ba wallahi wato wani aiki ne sai da ka zo kwana biyu ba ka kuma yanzu ma wato abana kayan nan da yadda kwai ba ka rabuwa da dan ka zo kana ga a hawa kai Allah <laughs> ba na abu magana da nake ga ma abba na ya sa ne lalle lalle na dauko da ka mu da ni ka don mu zanta kura ma ba ka zo kai ma da wata irin magana kake ba ka ji wannan ba na to am na ba da wata ba eh ba abin da ya dace ba السلام عليكم حضرتك هو بسم الله هيا هيا هيا هيا هيا Na tafiya. Kuna nan gadon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ina wuce na Na wuce. Na gajiya. Ba gajiya. Sannu. Bai ta ko? A bai ta ba yana nan. To ce ai ma magana ce mu da. A wuce ga shi nan mu. Yaya? ce ba? Na'am. Zan je unguwa ne yanzu. Saboda haka sai dai ku dawo bayan magariba. To shi kenan. Dawo bayan magariba sai zo sanin ko? akwai coach dina da da galiyar sun sai ka dry cleaning to da iya na'am musu ka kare guda biyu a gidana Baba. Masu. Iya. Iya. Iya. A wannan kan kujera dawo. Tashi. Iya ba taɓa gaya mana labarin ɗan ba ma. Abin mamaki. wannan ma yadda ne wani aika da gidan Allah shi ne na ga abin mamaki yau wannan abu da mamaki ike iya baki taba gaya min wannan labari ba wannan dama har Allah ya kawo ni a gaba da wannan abu da babban dare abin da ya faru kenan amma mai tsarkaci da muke tafi yadda da lokaci guda hajiya ya mun magana wannan sai da zarban ciki ne yaya ka san ina yau yi maka magana akan mahaifiyarta to amma wato hajja a labarin yin akwai akwai alamun wato cin amana akwai kuma ajiya ina zargin wannan mutum da ta yana nan a gari to abin da yake so ajiya ina so ku kwantar da hankali ni na dawo muku wani alkawari guda daya in Allah ya yarda idan dai na haifi ba rista da haya na gaji wannan aiki to hajiya yadda zai yi na cuatro bueno. Ah, dile mami Ah, baba, na. Ku za ka tuna abin daga cikin wani abu da lokacin da ka samu kanka a cikin wannan hali? Mara kago? Mara kago? Lafiya? Lafiya? Yanzu a ce a bar gona gaba ɗaya babu wani mai kula da ita? ya dabbobi na farko la iya dabbobi ka shiga cikin maza suna suna abin da ya faru kenan ka tabbata ƙwarai sunansa malam kan kusa da ko? malam kuma a nan da yake a nan garin mai kuma ne kuma ne ai sana'a mu daya da an zo an ce malam kuma eh, ba ma za ka dole eh. shi to eh, da ni barista da haya ba kuma Allah zan yi ku garma kan wannan aiki nagode mm-hmm. sannan sannan Thank you. suna gabatar da shari'a malam sango da kwamishinan 'yan sanda ta girma mai shiga sunana yahaya abba daga ya lauyan da yake kari malam tambo tare da ni akwai masu tayar da ta daga waya ko sambar Juma Mishra suna na Muhammad Abubakar lauyan da ke wa da ke fita gwamnati a tare da ni akwai lauyan Musa. Wurin da yake da girma mai shari'a ina so da amfani da wannan dama domin kare malam kansa da shi da ake yi masa da kisan kai hujjoji da aka yi amfani da su aka ɗaure wannan bawan Allah har tsawon shekara goma sha takwas a gidan yari ba su isa a ce wannan kotu ta yi amfani da su ta ɗaure shi ba bayan wannan ina so mai girma mai shari'a mai amfani da hujjoji da na faɗa da shi na baya a ɗaukaka wannan tsara saboda gano gaskiyar wanda ya aikata wannan ne yiwa mishra kamar yadda shi lauya mai kare malam sango ya faɗa yau shekara goma sha takwas kenan na kai mutum malam sango hukuncin kisan kere su malam haru lokacin da kan yi duk shi shidoji kamata a kawo tare da kawo da hujjoji ba suka nuna cewa shi malam farko shi kashin malam farko yana ganin gwamnati tana da ayyuka a gabanta wanda suka fi wannan muhimmanci bai kamata a ce an da na fara lokaci a turare sha'a idan an ta'adda irin su malam farko ba da gima mai shara'a da girma mai shari'a kamar yadda lauya yake faɗa haka ba za su yi ba shaidu da aka yi amfani da su a baya shaidu ne na zir ranke ne ba shaidu ne na gaskiya ba kuma idan aka bincika yadda ainihin magana ta za a ga cewa wannan hujjoji ba su isa su ɗaure malam ba ranke ne idan ka dubi malam za ka ga cewa malam a yanzu ya ba wa shekara baya kamar yadda ma da gani kamar da bawa Allah ba zan yadda a ce malar kanku ya kashe ni tukutum zan ke gani to a ina so wannan kotu mai girma ce amfani da wannan dama ta nemo alhaji zubairu da malam yau kamar yadda shi lauya da kare malam sabo ya faɗa ya ce a kalli malam sabo mutum ne kamili mutunci saboda ana jama'a an taɓa samun mutum kamili a cikin kamfanin na farko kenan magana ce biyu ya ce shekara a takaici ta kawai shekara kuma yau shekara goma sha takwas yankin masa mutunci aka yanke shekara kuma ta fito da cikin shekara hamsin za mu ga lokacin da ya wani shekara ya wani kusan kai yana shekara talatin da biyu wanda shekaru ne mun san tayar ta ta jin karfi ta jin kuzari ba mafi idan hasi shi wani kusan kai da girma mai shara na biyu na magana ta su mutane da magana kan Allah ya zai rubuta da kanku yanzu ba ka cikin wannan kotu saboda na kira da kotu wani hukumi da ya mai jima da ke waɗi da wannan kira da shi lawa yake a kan da wannan shari'a da yawa mai shari'a sakamakon kasancewar hajji da bayu da malam danko ba ta cikin kotu a wannan zama saboda haka kotu ta sake ta. zuwa biyar ga watan gobe domin akan juga alhaji zurbi ada benda. Thank you. na ka jiya lafiya kalau madalla yawa sannu yawa makera malam danko eh nan ne halin ne makera malam danko kuma gashi na tashi wallahi ko yana nan eh ni ne malam danko ni ne malam danko kuma ka malam danko mai tsira ba ko ni ne malam danko mai tsira ai ni ne danko mai tsira sha Thank you. 我没有办法。 me ya faru kuma me ya faru yaro me me na na ji na ji ya ce ba zai ce da ba ka fafe Allah yi ba ka san hajjina bai mata amma idan wani abu ne ake yi alhaji alhaji alhaji kai dan haru alhaji duk da fanni sa ba ne maka makwacin ba ba ba ba ba iya ba maka ba ba alhaji ba gaya ba wannan ba kafaffe ba kafaffe ba san abin magana na da kyau binciken wannan kotu mai sauraron ɗaukaka ƙara ya tabbatar mata da cewar malam sanko ya ke kuma da laifi da laifin kisan kai ba shi da nasaba da wannan bincike ya nuna cewa wannan al'amari ya faru sakamakon cin amana da aka yi wa wanda aka yi kuma wato malamin wannan cin amana wanda kowace ta fahimci cewa malam tanko wanda yake makwabtaka makwauci kuma aminin malam sabo shi ne ya aikata shi tare da haɗin bakin hajji bayo wanda yake mai gidan shi malam tanko shaidu kuma sun nuna cewar a kan zubairu ya taɓa ƙasar cewa shi malar sango da sayar mata da gonarsa a inda shi malar sango bai yarda da wannan bukata ba sakamakon haka sai a kan zubairu ya haɗa baki da yaronsa wato malar sango kuma maƙocin malar sango cewa duk yadda za su sai sun saka malam sango cikin wuya bincike kuma ya tabbatar mana cewar alhaji zubairu shi ne ya gonar malam sango ya kashe dan haro inda ya haɗa baki da malam sango sai ya faɗawa wa malam sango cewa ya ci gonar ya sauri idan akwai dabbobi suna yi wani tsara a inda malar tambo ya tafi gonar tasa kuma yana fita maimakon ya sami dabbobi da ya sami gawar dan haru a kwace da wuka a wannan ya tabbatar mana da cewa malar tambo ba shi ya aikata wannan laifi ba daura kana da inda girma mai shari'a ina roƙo da ko ta amfani da wannan dama ta umarci alhaji zubairu da malam tanku su biya wannan bawan allah biyar kuɗi naira miliyan ɗaya saboda jefa shi cikin bala'i da suka yi ta shekara goma sha takwas a gidan wakafi ba tare da laifin ba. kotu ta da aka yi dukkan bincike da aka yi da kuma hujjoji da suka bayyana gabanta ta gamsu da cewa kanin zai shi ne ya aikata laifin kashe ɗan haru shi kuma malam sanko ya aikata laifukan cin amata da haɗa baki da mai aikata laifin kisan kai dangane da mai laifi dangane da haka da laifi na farko wato a hannun zai wata ta same ni da laifi da hukuncin da yake karkashin kashi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya da kundin tsarin da suka da hukuncin a inda hukuncin da ya ta masa kuma malam da ta same da aikata zai yi da 政府呢，唯一的一个对立，我们现在无关现在的现在的无关，我们无关现在一个政府都有类似的。我哟，哎呀，我要吓死你了，你呢？哎，那都是这些，他们都是他们老人都是他啦，咱们小孩子都，小孩子成，小孩子成功，俺们现在都属于也。 matsayin biyar zaman a gidan kurkuku da yi ba da da